game da abin da ke faruwa mm-hmm. ba mu samu mun yi a makarantar mu ba mm-hmm. shi ne aka kawo mu aka haɗa mu da fgc maiduguri mm-hmm. don mu samu mu yi jarabawa nan don an gani a fgc maiduguri ya fi akwai tsaro fiye da shi local government mangonu kamar a can wasu irin abubuwa ne kuke fuskanta kamar wasu irin abubuwa kuke gani ko kuke ji waɗanda suka shafi harkar tsaro ɗin har suke daga hankali aka dawo da kuna maiduguri domin yin jarabawa e to game da abin da yake faruwa shine babu tsaro ne tun ma ga fannin mata muna tsoro ne mu ma kar a zo a kwashe mu ko kar a zo a kawo mana hari shine gwamnatin suka gani zai fi dacewa in an zo an haɗa mu a nan a hmm. cikin maiduguri don hmm. kauyukan gaskiya abin da ke faruwa ba abin son gani ba ne hmm, mu iyayenmu ma suna tsoro mu ma muna tsoron zama a gurin kuma da shike ya ya shafi fannin makaranta menene muhimmancin wannan makaranta ko kuma karatu a gare ki eh, gaskiya yana da muhimmanci sosai don yanzu a zamanin yanzu mutum ba shi da ilimi ba shi da komai kuma ga mu mata makaranta yana da kyau yana da mahimmanci muna mm. gani yan mu mata su ma yanzu suna tv suna abubuwa da yawa likitoci nurse doctors mm. mu ma muna so mu zama kamar su mm. don mu samu mu taimaka al'ummarmu mu taimaki iyayenmu wani abu kike so ki zama idan kin gama karatunki ina so in zama nurse kina so ki zama na eh. me yasa kike son zama nurse da ina so in taimako mutanen da ba su da lafiya asibiti mm. kuma ina so in taimako al'ummanmu mm. kuma ina son shi nasin ina ya zama ne cewa hadda mata a ciki ba wai sai maza kaɗai ba mm. mata daga arewa a nan da ko duk ina ma ina so ne in zama nasu don ina gani abin da ke faruwa gaskiya da ina so da in zama nasu wani irin taimako kike so ki ga an ba da dalibai musamman mata ta fannin karatu a nan jihar borno da kuma sauran wurare ina so ne kira ga gwamnatin maiduguri da na nigeria gaba ɗaya su yi kokari in akwai da za su iya su sayar da wannan abin da ke faruwa nan a yi taimako a sayar saboda wannan abin kamar yanzu ya fi shafin mata ne kuma in an duba da gaske ilimin mata na da kyau ga al'umma da kuma mutane gaba daya hmm. so muna so ne idan zai yiwu a sake sa tsaro sosai a irin su local government nan da kuma cikin maiduguri hmm. don mu samu mu ma mu yi makaranta mu hmm. taimaki mutane da mu haka yaya kike ji ko kuma me kika ji game da batun sace ɗalibai 'yan uwanki da aka yi a garin chibok gaskiya abun bai yi daɗi ba kuma dare da rana muna addu'a allah ya sa a same su don wannan abin yana firgitar da mutane da yawa mun da muke nan mako da shike muna cikin maiduguri dan dama dama amma har yanzu dai akwai tsoro ba san me zai faru ba kar mu ma a zuwa tafi da mu wani rana dan su ma ba su san cewa za tafi da su ba aka zuwa aka ɗauke su an bar iyayensu iyayensu suna cikin damuwa su ma suna cikin damuwa ba a san halin da suke ciki ba so gaskiya abin nan yana kawo mana cikas kuma muna cikin tunani muna cikin tsoro muna fargaba kar abin da ya same su ya zo ya same mu to mun gode